Hafiz, ko mai dalilin da ya sa ka ajiye aikinka? Ranka ya daɗe sa dalilan ne na da yawa. Tun ranar farko. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaba. sannu da ina lafiya lafiya lafiya kalau ya aiki kuma ya jama'a lafiya biyu na ce shin yaron nan lafiya ko kuma dai aikin ne ya ja ku kuka wani garin lafiya dai ina son ki mun nasiha ne. akan aikin da nake yi sai kuma suke da kai da girman ka haka kuma wani abin nan na sai haka ke bukata duk abin da ake bukata ai kana kan doron yi sai dai tunatarwa da za ka ce dai a ƙara yi maka ko kuma ana yi kuma duk sanda in dai ka zo kai ma ka sani ai ban barin ka ka tafi haka sai na yi maka wannan takarar to duk da haka dai ba zan rasa ta cewa kaga dai na farko ka riƙe amana ka riƙe gaskiya karkaci ci kayan wani karka kuma wani ƙazafi ko sharri makamancin wannan ka ji ka ƙi gani ka ƙi ji ka kuma gani ka ƙi gani kana kallo an yi abu ka mai da ba abin da ya maka zafi ba ma ka san an yi ba wanda kuma ya sako ka a gaba zai dame ka wallahi shi da Allah ne Allah sai ya yi maganin shi dan Allah yana kishin bawar shi duk yanda yake alalaci Allah ya yo shi ne yana son abin shi barantana wanda ya rike waɗannan shi ne na kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda abin da yake so ke a godewa sai kuma uwa uba haƙuri eh haƙuri shi ne uwa uba in ka riƙe shi wayo Allah na tare da kai kuma duk wanda ya taɓa shi ka san Allah yana kishin bawan shi duk irin lalacewar shi don ka ga mutum a doron ƙasa Allah na sane da shi yana kuma son abin shi kana taɓa shi zai yi kanka don haka nan duk wanda ya ce zai ja da kai kana riƙe da wa'annan ai shi da Allah ne shi yasa kuma wallahi tun daga lokacin da na rasa iyaye na idan har na ganki sai in dinga jin kamar ma ina tare da su. Na gode. kaga sai pak pak pak pak pak pak pak ya ta ya muka fito da ka tambaya ku na muke eh ina kuke ba fa da ku muke yi ba muna yi da manyan ku eh ka tambaya daga nake eh mu je mu ce wai kai waye 什么意思啊？ za ka je a cikin daren nan haka ba ka ganin dare yayi zaluncin mutum ƙarya yake to ina so ka san wannan kuɗi na karɓa kuma za a yi abin da ya dace da shi wannan yaro za a sake shi ko kana so ko ba ka so umarni na ne wannan leave my house sorry sir ba ya haka yi ne wallahi lafiya ba ba wani abu na wa ba wani abu je ka kawai baba je ka je kawai a ci gaba da gashi kai ya baba kai ya kwari ne haka me zafin ci wacce na Allah me zafin ci wato da zuge eh haka ne ka sa abu da yasa na cin ta wannan ah. ya kamata mu yi nadama abu da na retire to na ne ba na nufin wannan shaye-shaye da muke lafiya a kan wani dalili yanzu ka dubi awol jiye je muke tare da awol hmm? amma yau na tarar da shi a kan kana ganin sa ka gama wakaci awol mun gaya musu kwakwalwar su ba ta ja ba ta yi mun muna sha mun ce kowa ya sha daidai kansa mun sun biya musu halaka wallahi kai ni fa da ganin me amfanin ta zuciya na daura uban kowa na gama daukar wannan hutu ne ba asalin hutu ba haka nake to ta kanta wannan shaye-shaye da muke ba ta da amfana a gurin ka haka a ni iya da amfani saboda na ganin amfani kai caji malam ka huta kai banci san ranka ka tayi san ranka ka sha ruwa mai sanyi ka koma caji shikenan baran kan ina jin ka za ka dena ne ko ba za ka dena a ah, ni yanzu na saka ba wannan harka yau na rita na fasa sha za mu gangara ko ba za a gangara ba na rita okay to sai ka zo ai da ni da kai sai hannun riga okay mun yi hanyar yola da limita da mahaukatan garin nan baki ne amma yanzu ya kai ga duk mahaukatan garin nan 'ya'yan garin nan sa'o'inmu ah, ba da ni ba wallahi shi sai ka gaya wa mutane cewa wai kai ka fito mani magani wani shago ne yake kuɗi a wannan lokacin dubu lokaci wani shago yana sama gidan mata na ne ba lafiya wallahi tallahi ma na rantse maka da Allah mata ta ce ba lafiya me yake faruwa ne yana son ya ba yawa zauna yana son ya mutane hankali ne a tsakiyar daren da yake so ya gaya wa mutane cewa wani. matarsa ce ba ta da lafiya an turo shi je siyo magani wani shago a buɗe a har yanzu sanin kanka ana samun ɓata gari tun mutane waɗanda suke fasa wa mutane shaguna barayi ire-iren shi da yake zaune a nan sukan fasa wa mutane shaguna su kwashe kayayyakin mutane su tafi da shi su biya bukatun su wallahi tallahi mai ni ba barawo bane wallahi ni ba barawo bane wallahi ana ba dan Allah ka kalli ne yanzu da mutum na da kuma ka tafi barawo a tsakiyar daren nan me kake yi mata ta ce ba lafiya kun aisha lai mana mata ta ce ba lafiya shine likita yace ga ku in je in siyo musu magani ni kuma da na kama hanya ina zuwa suka gani suka kira ni kaga inda ni barawo da ya gudu zai ko na haka. me sunanka sunana kwaro ba ni takardar gani ga ta wallahi na gode gaskiya magana ta akwai gaskiya ce na gaya maka wallahi tallahi mata ta ce ba lafiya wallahi wallahi tallahi na rinse maka da Allah ba gani aka ce in siyo malam na gode yanzu ku sake shi ku ba shi dama da Allah kai kuma ka kiyaye na gode ka daina na gode mai gida wallahi na gode mai gida wallahi me zai kai kai zai eh? na gode mai gida na gode Allah ya saka da guri ya na gode wallahi na gode samu wuri ka zauna zauna in Allah ka taimaka mu Ana ji wallahi mata ta ce ba lafiya eh, amma amma ina son ka san wani abu da farko fari ka san cewa a mota aka kawo ka ko kuma mai aka zuba sa'annan abin da ake ma shi da ma yake wannan dinsa wai shi ne mai gaskiya shi ne mai wari wannan zuciyarsa ce shi ne ya so haka amma ni ba abin da ya dan ba abin da ya dan ni dubu mai gida yanzu a wani wallahi da yanzu sai kudin sai yana da wallahi dalilin ma da yasa kenan na kawo har dan Allah ka hakuri am za ka wannan ka hakuri eh, kudin da aka zuwa ka shi maka da ansa a gari a jira da shi da safi tun da bi ba shi da tunanin cewa zai da safi sai a wannan mai gida wallahi magani kudin magani ne na fita da shi nan dan Allah kudin malam ka taimaka min don Allah ka ba ba za ka don Allah ka taimake ni ba ni ce nan kuskure ba mu muka kashe shi ba ni na ba ku umarnin ku sake shi me yasa ku sake shi ba abin da nake so ka sani shine ba umarnin ka zamu ba mai girma cp ne ya ba da umarnin a aikata haka ya sa aka aikata ga kuwa babu magana wanda za ka yi tasiri a wajen amma ku sani yan uwanmu yan sanda masu sa uniform aka kashe saboda san zuciya aka ba da sunan wannan bawan allah aka kashe shi saboda biyan bukatun wasu ba ka tunanin kai zai faru da kai gobe kai ma zai iya faruwa da kai haka nan kai ma ka ji tsoro ba ka faɗa min duk wani abin da yake damun ka kamar ko mai basu mun komai ba da. i'm okay i'm okay da. welcome dallo ka sani fa duk wani abin da zai shafe ka na illa ka san ba kaunanta take ba ka san na tara group of doctors wanda za su zo su su yi cikin din jikinka gaba ɗaya dallo karka damu dad babu komai duba ka sani ba duk kurare ne za ka ringa saka kafafun ba you are so special bello ba komai ba komai i'm fine then you sure yeah duba ido na kanka ba ma ido ɗaya ba idanuwa suna kanka na fara kana gani ta zuke ya aka <laughs> yi ah, ya mutum na ya aka yi ne ban ganka ba shiru haka ai na gangaro zan taho ah, to ina sauri ina kan hanya eh. kawai sai na ga keke ya lalace keken da siminti ai na tambaya me ya faru ga ya zo ya bani kuɗi eh. ɗari biyu last card ya bani sai ce ya aka sai suke mun bayani sai ɗauki tirela da siminti eh. dan ashaka ne ko dan binuwa simin ne oho ni na dauka akan nan nawa akai ka akai na eh, eh. ah, ga kan na kalla ka gani eh sai Abuja ah. Abuja <laughs> na ga mutane iri iri fari baki ja kore shudi bulu tinkiya rago akuya saniya <laughs> har da wannan kamar guda haba kamar guda baba wannan kuma ba ai wannan kar guda kansa ne ba ba gada dan Allah dan annabi dan uwarki dan ubanki ki sako in wuce gada wayo wallahi ko kinki ko kin zo he na wuce dan uwarki dan ubanki ki sako in wuce yawa dan Allah gada nan nake so kuma ta magana na wuce Ayyo. Inan eh, ne ake ji kunya. Hegiya. duk abin da ya kamata a yi a yi ta lokacin da ya kamata a yi faɗa a a hafi barka da na yi murna daga ɗanka zama ba zama na zo ba na zo ne tafi da wannan saboda ban yadda da hukuncin da aka yi masa na rashin adalci Hafiz! Hafiz! ina so ka sani ni ba na daga cikin 'yan sandan da ake watsawa hatsi suke tsatsaga don haka tashi mu tafi hafiz ƙarya kake yaushe ka kai yaushe ka fara aikin ɗan sanda yaushe ka fara aikin polis da har za ka dinga kiran polis da waɗannan sunayen menene dalilin ka na zuwa gidan nan kai baka kai komai ba a wannan aikin da kake kuma idan na sa ka a gaba a wannan harkar sai ka ji ba daɗi wannan yaron da kaga ya fito ni nai sanadin ya fito ban ga wani ba a ko dalili da za ka zo har gidan nan ka dinga challenging din mahaifinsa ba kuma ina so ka san ina tare da mahaifinsa tun muna yara to ina so ka san yaron nan ni ne na ce a sake shi kuma an sake shi gashi a gida kai ba kai saka ce zaka hana ba kada in ƙara ji ko in ga wani abu makamancin wannan ya faru ba za ka ga da daɗi ba ka fahimce ni saboda case is closed. Close is closed. Get out of this house. out to har yaushe wani karamin dan sanda wanda bai gama ma sanin me aikin shi ba zai zo dinga challenging din mu yan sanda suna bani mamaki mu da muka ƙara rayuwar mutum da muka taso muna aikin yan sanda har Allah ya kawo wannan matsayin a banza muka zo shanawa a wani karamin dan sanda wanda bai kai ko ina bai ce zai dinga zuwa yana samun mu yana tayar mana rashin kunya ne irin na yaran zamani <laughs> bari dare bari tafa ya basit me gida su fi bari ka gode ma gode ma mai gida su fi gode mi na gode kar ka damu na gode ai sai dan mu ne za mu iya yin komai domin mu ceto rayuwarka matukar shanawa yana raye za mu iya yi a <laughs> mai gida si mai sifi sai in kasa ganewa da irin kalma da zan gode maka shanawa ai maganar godiya bata taso a tsakanin ni da kai ba saboda wannan yaron tamkar ɗaki a wajena haka ne kuma ya zame min wajibi idan ya shiga wata damuwa in taimaka haka ne yadda za mu ga cewa mun tseratar da shi dole ne mu yayi da duk abubuwan da ka da irin abin da kama wannan inspector hafiz dole ne in gode maka Allah ya bar mu tare shanawa Allah ya bar zumunci to bari ka ji shanawa ba fasa kwauri ba daga yanzu ka koma mai fasa kai <laughs> matuƙar ina raye kar ka ji komai <laughs> kar an manta wannan don naka ne to wannan abu ya min yawa bismillah mana na abin nan duka ka ne ni kadai na Ah, za ka ne mai girma girma ni ah, ah. ka more ka more kai more eh ai wato shanawa kana ji ko ka komai ba komai haka ko raye ba komai wanda isa ya challenge <laughs> me girma zifi ka faɗa wallahi wato shanawa arziki da daɗi yanzu <laughs> <laughs> wallahi ka mm, komai ma yi mm, mm, to menene dalilin da yasa muke ainihin kokari mu samu ainihin namu kuma waɗansu suna nan a can wa waɗannan su abin da suke yi shine sa ido a kanmu yawa har ya ishe ka kenan ya iso mana ci gaba ci gaba duk naka ne duka naka ne ah, <laughs> yawa na ɗauki sanawa kada ka ne? aba aba aba ka more ka hole yawa da irin wannan za mu gode ma <laughs> yawa yawa wannan abu ya yi daidai wannan shine dalilin da ya sa na ajiye aikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika ka fuskanci kalubale ni kana lokacin da nake karamin dan sanda kafin ka wannan matsayi duk irin wannan ƙalubale na fuskanci shi amma jajircewa ta ita sa kowane kalubale ya zo nake iya fuskanta har kuma in kawo da shi hasali sunana hamza kamal amma saboda na da jajircewa ta ake ce min mujahid shin baka tunanin cewa ajiye aikin da ka yi za iya ɗaukan wani gurɓatacce a ɗora a wannan matsayin naka yi abubuwan da bai kamata ina so ka zama irina ina so ka zama mujahid ba don komai ba saboda ka jajirce kai ma ka yi wa al'umma aiki ka kwato wa mutane hakkokinsu akwai abu da yawa da mutane ba sa gani ba ɗan sanda ba zan ba ɗan sanda ba maci amana ba ɗan sanda ya kamata ya zama mutum ne mai riko da kuma kula da hakkin al'umma sunana alhaji nura aikinmu shine export and import na zo ne domin na gaishe ka na kuma yi maka murnan kasantuwarka a wannan kujera taka mai alfarma na gode allah saka da alheri dalilin zuwa na wannan waje shine kamar yadda aka saba mun zo mu maka maraba da zuwanka wannan jiha tamu mai albarka da kuma kawo maka abin da za sha mai ban ba da dai wannan abu ne wanda za ka sai mai da shi sa'an nan kuma akwai shanu da manja da kuma buhuhunan shinkafa da muka riko yana waje insha Allah za a samu. Ah, domin kamar kujera taka sai da samun goyon bayanka business mu zai ɗore. Haka ne, amma gaskiya ka bani mamaki. Saboda idan mutum ya kalli shigarka da kamalarka, zai ga cewa ba su kama da dalilin zuwan nan gurin ba. Ka gane ai. Ina so gane wani abu da ni da su ba ɗaya muke ba. yadda ka ga wannan tsanna namu guda biyar ba daidai suke ba haka zalika ni da su mu taba zama ɗaya ba me kake nufi in karɓi wannan a wurinku in zalunci al'umma kenan ba zan iya ba ba daidai za a yi wannan abun ba abin da nake so yanzu shine ka ɗauki wannan jakattaka ta kuɗi ka tattara kuma duk wani abu da kasancewa ka zo da shi ofis nan ka tafi idan ba haka barin ka zai baci da girma sifi kana tunanin cewa ba za mu iya kasancewa tsintsiya maɗaurin ki get out of my office fitar ga office na ce za ka fita ko ba ka fita ba ba kai ce na santi ba da sai in ce miki a take mata wuri ki taba abinci mai daɗin wannan ba inda ta ko dai ko dai mai mai gida ni kaina aina ya mamaki ganin mai rana wadda mai girma sifi yana zaune kusa da matarsa yana cin abinci Me <laughs> gida Akwai wata alfarmar da nake son kai. Ina sauraron ki. Ga wani wace irin alfarma ce. Don dai har ba ta kauce ba ka'ida ba. Ko doka. Ni kuma na tabbatar miki da cewa zan kai ko miki. Akwai wani yaron yayata wanda muke 'yan uku da ita. hukumar ku sun ɗaure shi da zargin ya yi wa wata yarinya fyaɗe kuma wannan labarin ba gaskiya ba ce mai girma sai shari a kai masa da tuka kira nan wani kiji yaushe kika zama ka yaushe halayenki da ɗabi'unki suka canja yanzu har kin bar zuciyarki mutane masu irin wa'annan ɗabi'un sun shiga sun yi tasiri a ciki to wannan maganar da kike na san ta ba kuma da wata alaka da yaron da ya aikata wannan laifin sannan kuma ko kina so ko ba so wallahi sai hukuma ta yi hukunci a kansa ina so in gargaɗe ki tumuri ki gyara halinki idan biki gyara ba kuma wallahi za ki ji ba daɗi kin ji na gaya miki ƙarshe ina mai tabbatar maka da cewa koran kare ya yi maka. Koran kare? Nuwa! Yi maka koran kare? Wani ne shi? Wannan labari ba daɗi, ba daɗi, Nura. Ni a abin da na fahimta daga gare shi. ba shi da wani hanyar da za mu bi mu sasanta da shi. Kana zaton hakan mu? Warai da gaske, warai da gaske. saboda haka ni a shawara ta abin da ya fi maslaha a wajenmu mu tattara mu bar kasan nan kawai nura nura yanzu kana zaton hmm, hmm, shanawa zai bar ya gudu ya bar sa? ah sai dai sai dai nura <laughs> ya gudu to ni in ba za ka bar kasa ba ni tabbas zan bar kasan nan abin da kuka yi da su na ji daga gare ka ka hmm. gane tafiya ta Nura zai bar ƙasa. Nura! Shana wala nau. Habu? Tabdija. Lallai abin naka habu ya yi yawa. Yanzu dan Allah dan annabi menene haka? Ka ga yadda ka bar waɗannan ɗin suke neman mutuwa fulawoyin nan? Haba habu. Hajiya, bol ɗin ne ba ruwa. wani irin babu ruwa yanzu ba gashi na buga da ruwan a jikin mesar ba shi kenan a ni na shanye ruwan to na kuma kulle na ce kar a sakiya a taɓa ai shi kenan alaikum salam hafiz sanni sanni Yau sannu na kwana lafiya lau tashi lafiya ruwan ne yake ganin aiki ne ko kuma menene dalilin ko wallahi na zo ne akan addu'o'in da kike mun Allah ya ansa alhamdulillah alhamdulillah a halin da ake ciki a yanzu an kawo sabon kwamishina mai gaskiya kuma ya neme ni har ma ya dawo da ni bakin aiki na ikon Allah Allah sarki kuma kaga duk inda mahakurci yake mawadaci ne gaskiya ne amma ai inna lama asabirin din da aka ce ai da gaske ne gaskiya ne wallahi Allah ya rufa asiri Allah ya ƙara taimaka Allah ya jagora na gode ma shi albarka haka nake so Bello, me ke damunka? Yaya na kanka a wannan gowon a irin wannan lokaci? Bello! Bello. Akwai matsala da. Matsala kuma? Bello. Matsala dai. Akwai damuwa. <laughs> Bello ba damuwa. Ba damuwa Bello. Kwamishinan 'yan sandan nan. Zuwan sa akwai matsala da. Kwamishinan 'yan sandan? matsala kana ganin matsala ce dad na yi mafarkin an kashe mu duka mafarki ngalo shanawa baya mutuwa bello baya mutuwa kuma ringa ayama bello idan akwai abin da kuɗi ba zai iya masaya ba to shanawa mai sayan wannan abu ne kuma kwamishina zan tabbatar maka sai ya kwashe na shi na ya bar garin nan nan nan daren shanawa baya mutuwa kai bello ba ka mutuwa tashi ka wuce ɗakin ka kaje kai bacci hankalinka a kwance bello kwamishinan 'yan sanda sai na ga bayanka za su kyale ki to ba ni kaɗai za su shafa baki saboda haka ki kiyaye kamar yadda kika faɗa kuskure kika ce zan iya yafe wannan karan amma ina tabbatar miki da cewa idan kika kuma sakamakon ba zai miki daɗi ba dan na san ba kalin halin keke ba sai ki kiyaye 那估计，阿拉乡下人自己，我们老家没灯卡。 ba taɓa cewa gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙare shi ta ƙare zalimi ko a zalimai ba su da wani muhalli da ya kamace su illa su fuskanci kai ciwo da ɗabi'a irin ta kai ciwo da zuciyar da ba za ta iya tausayin al'umma kai ciwo da ɗabi'un da al'umma ba su iya koyi da su ina so in tabbatar muku da cewa yau ƙarya ta bari koya ma yadda Allah ya saka da alheri amin amin amin na gode amin amin na gode Allah ya saka da alheri Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Alhaji Tasiru ne wallahi sai mutane ne suke ta buga mun waya. kai ma ka san dole da ka sha waya na ce maka ni ma na sha waya sosai to ai ke ai da ruwa kika samu to garin ba ka a ba shi kawai ai <laughs> dama kwaɗayi ne da kai <laughs> ai hajiya ya kamata a ɗan yawo ba <laughs> ka san me ka san daɗin da nake ji daɗi nake ji ga katon gida katon ofis katon <laughs> mota hajiya kenan imanin ga allah gaskiya ne haka ne wannan gaskiya ne kamar yadda allah yake faɗa a cikin alkur'ani yana cewa wa man ya tawakkal alallahu wa huwa hasbuhum duk mutumin da ya dogara ga Allah to Allah zai isar masa aibuwa ne gagara misali wannan haka ai duk mutumin da yadda da Allah ya tsayar wa gaskiya ya rike amana ya tsaya wa ubangijin da ya halicce shi ba zai taɓa komawa gare shi ba ba tare da ya biya masa dukkanin bukatunsa. gaskiya ne hmm. da wannan nake da neman gafaranka ka gafarta min abin da ne ka haba Haji, akwai wani abin da kika kai min ne na maka laifuka da yawa gafaranka nake nema a'a ki bar wannan magana domin baka yafe min ba Allah ba zai yafe min ai ne tintintini wannan maganar ai ma na riga na yafe muke ta haji haba da Allah na gode barka ga wani abu me nake so in tambaye ki ne ma da su babu ni na sani <laughs> hajiya katin ne fa ah to me kake so in sa maka in ba katun ba bayan ka san yanzu ba mu da yaro a gidan nan kai ne yaron gidan nan na zama dole in sa maka kato. gode mu kare himma don yan uwa mu samu mafita mai na Allah ne in ya ba mu mun gode mu kare himma don yan uwa mu samu mafita mu samu mafita mu samu mafita yana da kyau mu sani komai yakan kare yin himma na karatu don mummore ilimi shi ne jari ilahu zai hore in manta shi da gaske za mu samu mafita sai ku zo ku saurara duniya ba gidan zama bane in kun lura Dan magani nake kira ku zo mu gyaggyara al'umma magana ilimi ai shine mafita mai na Allah ne in ya ba mu mun gode magana ƙara himma don yan uwa mu samu mafita mutu ba kafin mutuwa ta zo hakan sai mu damke shi da gaske don mu samu mafita kyautata musu komai suke biɗa duba shugabanni ku zo da sofa da duba ku tausayawa mabiyan gudan a samu mafita